fatan Allah da ka taimake ni in fita da wurin ya a wayo baki na daɗi hehe bari wallahi an doke ta in sheka ke shigo hannu ta hona keji to wallahi ba shigowa ba ta bari in hannu da na rika ka halaka kambura ba gidan uban wa kai to wurin uban ka yau zina ci uban ka zo mari ka don uban ka wayo hona haɗe ki halbe mishi wallahi ba ka can ma ku zaran uban ka wayo na haɗe ke kowa masa kulle wallahi ba ka ce min wai wai Allah maran gara kaina wallahi taho subhana da Allah dai ka yi da ni wai ho na laki wallahi ba ba ka ce min to zaran uban ka gani hadan na doka ma bi shi na biyu ne wallahi lahi wa zuba ta kuma da gara zai na ci uban ka ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa haka zalika ku san bada mana like ku suburbuɗo mana sharhi sannan ku yaɗa wannan ɗauka.